Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Shirin na yau da ni Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar maku da shi zai mayar da hankali ga matsalar karamcin filayen motsa jiki ga matasa a wasu jihohin jamhuriyar Nijar. sannan da halin da filayen wasanni suke a ciki musamman waɗanda aka gyara a bara wuraren da aka gudanar da gasar cin kofin afirka ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin a birnin yamai da kuma maraɗi sai ku biyo mu. tumadala kamar yadda aka ji da farko shirin na wannan lokaci zai mayar da hankali ne ga matsalar karancin filayen wasannin motsa jiki a jihar maradi daya daga cikin jihohi takwas a jamhuriyar Nijar sannan da halin da filayen wasanni suka tsinci kansu a yau dinnan musamman waɗanda aka gyara a bara wuraren da aka gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na Afirka na 'yan ƙasa da shekaru ashirin a waɗannan birane biranen Yamai da Maraɗi yayin da al'ummar garin Maraɗi ke karuwa kamar wutar daji matasan garin na fuskantar matsala ta rashin filayen wasanni Sanusi Ibrahim shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta ɗan ƙasawa ya ce wannan babban matsala ce gare su. mu dai gaskiya ni ban ga wani babban canji da aka kawo ba rayuwar mara ta da kayan kan da yanzu bayan kan tun da ba wasu hilaye da aka hidda na kirki wanda aka ce ga su albarkacin kan da aka yi eh, ana karuwa da su ni dai masu su amma ga hilin kwallon na wanga babba da aka kara aka gyara da kuma wancan na motsa jiki ko kowa a baku su a yanzu in kudu kulub da yawa ke da kwai kenan hili guda bai isa kamar ga ini akwai adadin lokacin da ya kamata a ce an yi aiki da shi an matsa za a saurin kashe shi lalace gaba ɗaya kai dai kawai akwai rashin wadata kawai babban matsalar ke da kuma mutane na karuwa ke na kamata ita kuma gari yana ta da karuwar mutane in ka ɗauka ga hilin mukur muka wayo mun gan shi hili nawa su karu shekara nawa aka yi ke kamata a ce duk in za a hidda hilaye a hidda al'umma wannan haƙƙin mutane ne a hidda musu wuri na wasanni da wurin shakatawa. Wannan rashin filaye ya samo asali ne tsawon shekaru bayan da magajiyan gari suka sayar da wasu filaye a wannan birni. Ali Dandela shine daraktan ma'aikatar motsa jiki ya ce lamarin ya sa a yanzu wasu matasan na nufa cikin gulbi da ya janye don takata mula. Duka cikin birnin Nijar ba inda wuri ya yi kaɗan na kamar maraɗi. Sabida can fila a an da wuri na lakwal na menene na ne. amma sai aka koma wurin nan ana sai da su mutane na ginawa na gini su da su abin ga hilin lakwal hilin likita duka abin balle na motsa jiki shi ne yasa yanzu maradi ta cunkushe ga yawan mutane ga yawan komi ma komi da kake gani maraɗi ta komi yawa da fason ke yanzu ya rabba sa inda za su taya ba lakwal maka diba yanzu lakwal wani sai ya yi wajen kilo biyar ya je ikwal primaire Eh, saboda sun yi kaɗan nan yanzu ɗan wajen motsa jiki yara ba su da wurin motsa jiki dole ne kake gani koko kana ganin su bisa hanya ba da za ka kai metar hamsin cikin tsohin gari ba ka gani ba ba yan balo yara suna balo dan ka zo da mota ka kana tete ko kula da kai ba su yi ba ka zo da moto in tsoho ne zai wuce sai gani an halbe tsoho an saka mai balo ya faɗi lallai wani matsala ce wanda maraɗi ke da ta an yi fasalin wurin amma daga ba sai aka dame wannan wuri aka saida shi aka ba mai su kuɗi shi yanzu ka gani mutane sun yawa cikin gari kuma yara su dole ne sai sun yi wasawa saboda cikin gidan ka zaka iske ayin balo balle ko kira kenan yanzu su dole ne sai sun yi wasa amma matsala babu wurin wasa yan balo yanzu sai sun taitan can cikin gulbi kadiba hatsarin da da ta gulbi da dawowa mace zan da kai kayar da kai da nisa ka je la ka da baka mun ka diba in gulbi zai zama abin ga sai an bar wani wuri sai ka bar kilo biyar ka tai gulbi ka tai kai balo kaji matsalar da take wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi a bangaren ligi ta maradi alhaji rabin mamman kashi ya ce sun tattauna da shugabannin makarantu don samar wa kungiyoyi wuraren motsa jiki da nufin rage wannan matsala ta karancin filayen wasanni nan cikin da'irar maradi muna da kulobu kamar goma wanda suke eh, affiliate da federation to duka waɗanda suke da teren nasu bai wuce kulob ɗaya zuwa biyu to kenan akwai matsala muke kawo wannan cikas ɗin ya shahi kamar hilaye na wani lakol ko na wani sarbis inda ke da hilin buga ƙwallo to muna samun matsaloli bisa ga masu jagorancin lakwal-lakwal din nan wasu suna amincewa in muka yi takarda muka ce muna son a ba wannan kulob izini su rinka motsa jiki wasu kuma ba su yarda to kenan yana da kyau a tashi a kama don a samu wannan matsaloli eh, musamman wuce su kenan a ba direction ta genesport dama da league su yi tsari saboda ko da an ba da izinin in babu tsari to abun ba za yiwa ba kuma hilan ba za su taba isa ba eh, a yi tsari wannan daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci tim kaza ya hau daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci tim guda ya hau kenan za a samu kowa a bashi dama ya hau ya motsa jikin shi ya yi training Shekara kusan ɗaya kenan da kammala gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin ɓangaren ƙwallon ƙafa wasannin da suka wakana a biranen Yamai da Maraɗi. Ana iya cewa gyaran da aka yi wa filayen ƙwallon ƙafa na Maraɗi guda biyu ba su magance matsalar ƙaramcin filayen ba. Ga Sanusi Ibrahim a cewarsa wannan gasa ta ta jamhuriyar Nijar lura da matsalar wutar lantarki da aka fuskanta wacce kuma ta kai ga dakatar da wasu wasanni da aka shirya yi cikin dare tunda shi in kun ɗauka wannan shi ya wuce maganan da ko wani gari a maganan nijar ce gaba ɗaya mutuncin nijar ne nan wurin tunda cikin ƙasashe da yawa ne ake zaɓa ƙasa guda a ciki ta yi tsara wanga ba kuma in kai shi yana cikin tarihi yana cikin archive da aka yi ƙasa kaza yaya aka yi an yi shi lahiya ba a ga me aka samu me aka samu me aka samu kowa ya ga irin abin da aka yi eh, da aka yi kan nijar gaskiya wannan bai ba yanzu in ka dauki wannan mutacen da aka kan duka sun wada iska ya kada su su kuma abin wanda ya kamata a ce suna nan haɗiyan mu haɗiyan ma wasu ma su yi amfani da su kina a sai lalle wannan ƙasa an taɓa yin kan da balo sa ake yin yanzu an samu dama alfarma ana yin ta cikin dare to to nan babu abin da ya kamata a ce shekaru arba'in wani ma ko kwana arba'in ba su ba. Alhaji Rabi Mamman Kashi shugaban likita Maradi ya ce gwamnati ta ba su tabbacin cewa za a tilasta ba 'yan kwangila koko waɗanda aka ɗora nauyin gina waɗannan filaye don ganin sun gyara waɗannan manyan fitilu domin cin godiyarsu. Gadi abin da ya shaida mana. Tabbat sun wadatu ga tsarin kan saboda dama hilin buga kwallon ne da hilin motsa jiki to wannan ba a samu matsala ba na hakan ta kare bisa hili dai ba a samu matsala ba matsala guda ce aka samu ta wata kenan ba a samu ba aka yi balan dare shi eh, tsarin wajen wuta ba a samu ba aka kammala shi ha lokaci ya zo ya mace aka yi kan shi yasa in kun lura duka kwallon da aka yi an jawo shi baya an maido duka kwallon an fara shi da wuri dan kullum kwallo biyu ake yi kenan dan a samu a yi kwallon nan guda biyu a cikin lokaci cikin hasken rana ba sai an yi kunna wuta ba ta dare to kuma alhamdulillahi wannan bukatu sun biya ba a samu matsala ba nan wajen ya yake yanzu bangaren su waɗannan hitilu da lokacin aka samu matsala su an gyara su koya ne to lalle ba a gyara su ba amma gwamnati ya ɗauniya dole dole E, za a kirsasa wannan dan kwangila zai sakewa ya yi su bisa normu wanda ke normu international kenan a yi su na dindindin kuma yadda ba za a samu matsala ba. Gama gabatan wasanni a yanzu an baiwa kungiyoyi jadawalin da za su dinga amfani da waɗannan filaye guda biyu in ji alaɗan dela. Amma sai minista ya ba mu wata kusa'a ya ce mu zo mu dangane wannan hilin balo a bar 'yan balo suna hizowa suna balo da an rihi ba a yi to yanzu club club sun shiga kuma aka ce ma league ita kanta ta yi demon da ta tahi dihi inda a lakwal ta yi demon da ta ɗora yin antaranuma amma su yi kakkawo saboda kan su ma mutane ɓannan wuri ka su zo bata mutane wuri mahallinsu su je su yi antaranuma kinsu in sun kare su taho wasu yan suit sun yi sinyakin convention tsakanin su ba sai sun ba da kodala ba kyauta ce to da wannan muka kawo karshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilin mu daga maradi salisu isa ni da na gabatar da shirin abdullahi isa muke cewa mu huta lafiya